sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. A wannan sanyin safiya ta Alhamis goma sha takwas ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare muke gabatar muku da shirin. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da abokin aiki na Binta S. Yaro. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta tuhumi wasu 'yan Koriya ta Arewa su uku waɗanda suka ƙware a harkar kwamfuta da yunkurin damfarar da ta wuce ta dalar Amurka biliyan ɗaya da uku. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga manyan ƙasashe a duniya da su tsara yadda za a rika yin rigakafin COVID-19 na bai ɗaya. Sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Laraba cewa janye sojojin kawance daga afghanistan da ya kiya daidaita zai kasance bisa sharaɗi kanun labaran da muke tafa da su kenan muna tafe da cikakkun labaran duniya idan kuma muka shiga taskar rahotanni za a ji irin mawuyacin hali da ɗaliban makarantar kimiyya ta gwamnati da ke garin kagara waɗanda suka kubuta daga hannun masu garkuwa suka tsanci kansu. mafi yawancin ma ɗaliban ma kowa na cikin daji ne kawai. shi kenan mu da muka ga haka sai kawai muka tashi muka gudu muka shiga daji muka dinga gudu haka kawai. biyo bayan halin zulumi da ake ciki a jihar Niger majalisar dattawan Najeriya ta buƙaci shugaba Buhari da ya ayyana dokar taɓaci wasu na ganin cewar ko hakan zai kawo ƙarshen wannan matsalar ta sace-sace babu zama lafiya babu tsaro sai kashe kashe ake yi sai sace-sacen al'umma ba ya za a yi ka bada magani idan baka san cewa ba duk muna tafe da waɗannan rahoton nan bayan haka za mu kawo muku shirin mu na domin iyali wanda grace alheri audu za ta shigo don ta gabatar amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu ƙwararru a harkar kwamfuta su uku 'yan ƙasar Koriya ta Arewa da yunkurin damfara da kuma satar kuɗi sama da dala biliyan ɗaya da uku a matsayin wani ɓangare na zamba a matakin ƙasa da ƙasa wadda ta hada da kutsen da aka yi ma kamfanin hotunan nishadi na Sony Pictures Entertainment a 2014. wani ba amurke dan asalin kanada da ake zargin ya taimaka wajen batar da tsawon wasu daga cikin kudaden da aka sacin shi ma ya amsa cewa ya taka rawa a wannan zambar ana tuhumar 'yan koriya ta arewa park jin hong da yong chang yong da kim na biyu da aikata laifin hada baki wajen damfara ta hanyar sadarwa da kuma damfara ta banki sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya a jiya laraba da su kafa wani kwamitin aiki da cikawa wanda zai tsara tare kuma da tafiyar da aikin rigakafin covid-19 na bai ɗaya a duniya. duniya tana buƙatar tsarin rigakafi na ƙasa da ƙasa cikin gaggawa don haɗa duk waɗanda ke da sukuni da ake buƙata a wuri guda masu ƙwarewar kimiyya da masu iya samar da kuɗi abinda antonio guterres ya faɗa kenan a wani babban taro da aka yi ta kafar bidiyo na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya game da shirin rigakafi na duniya baki ɗaya ya ƙara da cewa na yi imanin cewa ƙungiyar g20 na da sukunin kafa kwamitin aiki da cikawa don shirya irin wannan aikin rigakafin ƙasa da ƙasa da kuma aiwatar da shi da samar da kuɗaɗe. Ya ce ya kamata kwamitin aiki da cikawa ya haɗa da hukumar lafiya ta duniya haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa kan sha'anin rigakafi da kuma haɗin kan duniya game da batun rigakafi. Covax da duk ƙasashen da ke da ƙarfin samar da allurar rigakafi ko samar da su idan akwai lasisi. Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa maku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi aikin tantance 'yancin rani masu matukar bukata da ke jira a mexico tare da taimaka masu wajen kammala takardu don neman mafaka a amurka kamar yadda wani jami'in amurka ya faɗa wa muryar amurka dangane da rawar da unhcr ke takawa wajen sauƙaƙa aikin tsugunar da 'yan gudun hijira a duk duniya hukumar ta majalisar ɗinkin duniya za ta yi aiki tare da gwamnatin biden da magance matsalar dubu dubatan masu neman mafaka waɗanda tsohuwar gwamnatin trump ta tilastawa dakatawa a mexico yayin da suke jiran ranakun kotun shige da fice ta amurka a wani tsari da ake kira tsarin kare masu ƙaura ko kuma tsarin dakatawa a mexico hukumar ta unhcr tana aiki don zaɓar mutane masu matukar rauni ko waɗanda ke da ƙarin lokaci a cikin shirin na npp su ƙetara zuwa amurka abinda mai kula da kan iyakar kudu maso yamma a majalisar tsaro ta ƙasa ta white house roberta jacobson ta faɗawa muryar amurka kenan gwamnatin biden wacce ke ɗaukar matakin kawo ƙarshen npp ana sa ran za ta fara duba bukatun masu neman mafaka a ranar 19 ga fabrairu. yanzu kuma bar mu shiga babin rahotanni. 'Yan ta'adda da masu satar mutane su yi garkuwa da su don neman cimma wani burinsu sun mai da wannan sana'a. Najeriya dai kusan ana iya cewa ta fara tsintar kanta ne a cikin irin wannan mummunan yanayi tun bayan nasara da 'yan ta'adda suka samu na kwashe 'yan matan makarantar Chibok. Na baya-bayan nan shine na yin garkuwa da ɗaliban makarantar gwamnati da ke karamar hukumar kankiya a jihar Katsina. Sai gashi yanzu an samu aukuwar hakan a jihar Niger. To waɗanne irin matakai mahukunta ke shirin ɗauka don kawo ƙarshen jefa rayuwar yara cikin haɗari? Mustapha Nasiru Batsari daga jihar Niger. ya aiko mana da ƙarin bayani. A yayin da ake ci gaba da zaman zulumi tare da fatan ganin an kubutar da ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara a jihar Niger Najeriya da wasu 'yan bindiga suka kwashe a safiyar laraban nan. Wasu daga cikin ɗaliban sun bayyana halin da suka shiga a sakamakon wannan tashin hankali. Wasu daga cikin ɗaliban da suka tsallaka rijiya da baya sun ce sun kwana ne a cikin daji bayan da suka samu sa'ar kubucewa daga hannun waɗannan 'yan bindiga. Sai suka ce duk wanda ya gudu za su halbe shi. muka fara guduwa amma sun samu sun tattara wasu saboda akwai wannan ma suka kama suka za su dore masa rigansa da dan wanka to akwai wanda ya yayin kurin ma guduwa har suka buga mai botan bin daga ganan kan shi ya fashi ina aka ce ya mutu ko a shi wannan da aka halba din shi daga can wasu ne suka gudu to suna mace musu tsaya tsaya ba tsaya ba ko sai suka yi halbi kai ya aka ka kubce ka gudu eh to da yake mu hostel din da aka shiga mu muna dan nisa da su ne kafin su kawo mu riga mun fita ko to ina kai da ka gudu kai eh daji muka shiga mu kuna kuka shiga daji ko kuna da yawa eh gaskiya mafi yawancin ma ɗaliban ma kowa na cikin daji ne kawai shi kenan mu da muka ga haka sai kawai muka tashi muka gudu muka shiga daji muka dinga gudu haka kawai wannan kuna tare kuka shiga dajin ko kowa daban-daban kowa daban-daban ya bi to kai ina ka bulla ni gaskiya ni ma da cikin daji ne na gan kai na gaskiya ban san inda na bulla ba kuma kai tahiya mai tsawo eh gaskiya mun yi tafiya mai tsawo saboda ba ni ma kadai bane muna mun dai kai kamar muku ne tare da muke ta gudu wuri daya sai can muka je kusa da wurin ice sai muka tsaya da muka ga mun nisa da su sai muka tsaya nan wurin dai ne muka kwana wannan al'amari dai ya sa uwayen yaran shiga cikin wani yanayi na tashin hankali tare da bayyana matsayinsu alhaji abdulkarim na ɗaya daga cikin iyayen yaran ga abin da yake cewa bayan da 'ya'yansa guda biyu suka samu nasarar kubutowa daga hannun 'yan bindigar. Ɗana ɗaya daga ciki ya kira ta waya ya ce baba ka san mun kwana cikin tashin hankali yanzu kana ina ya ce gashi ina kanin ya ce gashi ina kuka kwana suka ce daji saman icce ya ce suna cikin bacci karhe ɗaya na dare aka shiga da kakin soja waɗanda suka zo da bindigogi da kakin soja sai a sa bulala a tashe sun suna kwana. Kini dai gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ganin ta kwato yaran da ke hannun waɗannan 'yan bindiga in ji ministan 'yan sandan najeriya alhaji mai gari dingyadi da suka ziyarci jihar niger a sakamakon wannan al'amari shugabanninmu na tsaro za su ɗauki waɗannan matakan domin a cewa wannan bayan allah da 'yan makaranta da sauran mutane da aka ɗauka an dawo da su sun sadu da iyalansu gwamnan jihar niger alhaji abubakar sani bello da ya ziyarci makarantar ta kagara a cikin wani jirgin sama mai saukar angulu ya bayyana lamarin a matsayin cikin abin takaici tare da tayar da hankali sannan ya ce tunda masu aikata wannan ta'asa ana zargin akasarinsu fulani ne to ya kamata a bullo da tsarin baiwa makiyaya kulawa ta musamman ina ga makiyaya ba a kyauta musu ba ya kamata a fara kula da su su ma su masu daɗin rayuwa su ji daɗin sana'ar da su wannan shine kawai zai ba mu zaman lafiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu sakataren janar na nato jens stoltenberg ya faɗa jiya laraba cewa janye sojojin kawance daga afghanistan da ya daidaita zai kasance ne bisa sharaɗi a wani taron tattaunawa na yanar gizo da shugabannin ƙungiyar tsaro na nato stoltenberg ya ce dole ne 'yan taliban su cika sharaɗin ta hanyar rage tashe-tashen hankula da kawo ƙarshen goyon bayansu ga ƙungiyoyin ta'addanci na duniya kamar al ministocin tsaro na nato na ganawa kusan tsawon kwanaki biyu don tattaunawa kan batutuwa da dama da ke fuskantar kawancin ana sa ran yin tattaunawa dalla-dalla game da matsayin sojojin amurka biyar da kuma wasu sojojin kawance bakwai a afghanistan a ranar alhamis wani babban jami'in diflomasiyyar rasha na matukar kiyaye yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2020 da amurka don taimakawa a kawo ƙarshen yakin afghanistan kuma tana kira ga washington da kada ta yi watsi da alkawarinta zamir kabulov wakilin shugaban kasar rasha afghanistan ya yi magana gabanin taron nato na ranar laraba da nufin tantance ko za a iya komai gabanin wa'adin da aka amince na ɗaya ga watan mayu tare da taliban don ficewar sojojin amurka da ƙawayenta daga afghanistan ya kuma yi magana yayin da yawan hare-haren da ƙungiyar taliban ke kaiwa ke ci gaba da ƙaruwa. taron na brussels na ministocin tsaro na NATO na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da zargin da kungiyar masu kaifin kishin Islama ta saba ma yarjejeniyar 29 ga Fabrairu 2020 ta rashin rage tashin hankali a filin daga na Afghanistan da kuma yanke alakarta da kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. Labaran duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Har ila yau muna kan matsalar tsaro da ke ƙara taɓarɓarewa a Najeriya. ko a jiya sai da majalisar dattawan najeriya ta yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya saka dokar ta ɓaci a fannin ilimi don ganin yadda ake ci gaba da cusa tsoro a zigatan ɗalibai iyaye har ma da malamai daga birnin tarayya abuja ga wakiliyar muryar amurka a majalisar ƙasar madina dauda ɗauke da cikakken rahoto urged the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Muhammad Buhari GCFR, to as a matter of urgency declare a state of emergency or security in Nigeria. Those in favor of prior to say those against any die. Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nemi amincewar majalisar kenan a game da kafa dokar ta ɓace a ƙasar biyo bayan sace ɗaliban makarantar kimiyya ta gwamnati da ke garin Kagara a jihar Neja. To amma wasu a cikin 'yan majalisar dattawan sun bayyana ra'ayoyi mabambanta irin su sanata mai wakiltar jihar Kebbi ta Kudu Bala ibini na Allah da ke ra'ayin a fara ɗaukan matakan tsaro a makarantun tukuna. A misali aka ce an saci yara a kankara, an saci yara a Chibok, an saci yara a wani wuri ya kamata a ce duk inda aka ɗauki yaran jama'a jama'a aka sa a makaranta to a yi wani shiri wanda dole akwai security ko da biyu ne ko uku a wurin wanda in wani abu ya faru kuma an ba su wayar wanda za su buga macewa ga abun da ya faru da kuma action din za a iya take immediately. Shi ma sanata mai wakiltar zamfara ta tsakiya Hassan Nasiha Jarman Gusau na ganin gwamnati ta gaggauta bin matakan sulhu kamar yadda aka taba yi a yankin Naja Delta da kuma yadda gwamnatin jihar Zamfara take yi a yanzu. Babu zama lafiya, babu tsaro, sai kashi-kashi ake sai sace-sacen al'umma ba ya za a yi ka bada magani idan baka san ciwo ba kuma muna kira ga da game ita ma ta bada gudunmawa kuma ta yi koyi da irin wannan sasanci da gwamnatin jihar zamfara ke yi mu ko muka bada misalin an yi haka a niger delta militant sun zo da nasu agitation kuma an diba an sun wada korafin su mai girma shugaban kasa wancan lokaci ya zauna da su ya sasance da su kuma ga an samu zama lafiya kwararre a fannin kimiyyar tsaro ta kasa da kasa da kuma yankin sahel dr kabir adamu na cibiyar beacon securities ya yaba da kiran da 'yan majalisa suka yi inda ya ce ta zo a daidai wannan kiran da ita majalisa ta yi kira ne mai muhimmanci don kusan tana tayar da bangaren zartarwa tsaye ne bangaren zartarwa suke da alhaki na tafiyar da harkar tsaro a ƙasa kuma a ƙarƙashin kundin tsarin dokar ƙasa wannan hakkin ma yana kan gwamnatin tarayya ne kuma wannan hakkin gaskiya shine kusan gaba a dukkan sauran hakkoki da ke kan ita gwamnatin tarayya. Majalisar dattawa ta nemi a kawo wa ƙasar ɗauki da gaggawa kamar yadda ake yi da cutar corona virus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mita 19,31,49 da kuma 60 sai da 1,330 a matsakaicin zango. Haka kuma za a yi sauraron mu kai tsaye a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da su Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan Amurka ta yi tarihi da zaben mace ta farko a matsayin mataimake shugaban kasa da kuma zaben 'yan Najeriya Ngozi Okonje wela macen farko kuma bukar fata ta farko a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya. mata na ƙara samun ƙwarin gwiwa cimma burinsu na ganin an dama da su a harkokin mulki. To menene yake zama kadangaren bakin tulu a yunkurin mata na cimma wannan burin a nahiyar Afirka? Maudu'in da shirin domin iyali zai mukala kenan a wannan shirin. Mun kuma gayyaci shugaban gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugaban kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja. da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar babban birnin tarayya Abuja. Ga jagorar tattaunawar Madina Dauda. Barin fara da ke Madam Gloria Laraba Shoda ke ce shugabar gamayyar kungiyoyin mata a Najeriya. Yaya kika ji da wannan batu na cewa a karan farko a ƙasa kamar Amurka da muke koyi da ita an samu mace a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa. To, da na ji labarin Eh, an yi zaɓe har an zaɓe ta a um, aspirant ta yi takara da shi joe biden mun rubuta leta muka aika musu muka ce wallahi mun ji daɗi kuma muna roƙon allah su ci zaɓen nan kuma da aka fara rigimomi na america din nan muka shiga cikin addu'a saboda muna son mace a um, eh, ƙasar da aka ce shine babban ƙasa shine shugaban ƙasa a duk duniya a samu mace ta zama vice president to aka samu mace ta zama vice president a america me ya rage kuma duk ƙasa kawai <laughs> a fara samun vice president da president mun san an samu president amma america shine babban mm, mm, mm, ƙasa a duk um, duniya shine kuma democracy dinmu na nan su muke koyi da saboda haka ina son nigeria ta dubi abin da america ta yi ita ma ta yi mu samu mace a nan in 2023 ta zama vice president to kalubale gare mu mata bari zo gare ki hajiya balaraba kin ji abin da shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta faɗi game da zaben mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kuma ta ce tana so a yi irin wannan a nan najeriya kina ganin zai yiwu a jama'a assalamu alaikum da farko dai ni munna ne zan yi domin munna ma har na rasa jiya ban yi baccin kirki ba magana ne wanda kullum muna ta fafatawa akai mu mata mu ne komai a duniya ana ganin ba za mu iya ba kuma ni na yadda cewa ba ba za mu iya bane tsoro suke yi sun san idan aka bamu mu ai ba fatan mutum za mu dauka mu daura ba duk yadda za mu sai zani dole za mu san iyayenmu mu san mazajenmu mu san ƴaƴanmu da jikokinmu ai wannan abu kalubale ne yanzu ya rige mu sauran kasa Najeriya ita dama ita daban take ai abin da su suke kawowa suna ganin kamar cewa kullum ina faɗa a nan da babban murya mu mata a kicin muke to yanzu fa mun fi karfin kicin su sani cewa tabbas tun da har amerika ta yi wannan abun to baki ɗaya ma generally zan yi wannan maganan akwai lokaci da can an ce sayar jibril ta fito ba a mara mata baya ba to yanzu ta fito ko kuma wanda ta fita ta fito a gani sai mun yi wannan kalubalen a najeriya insha allahu da babban murya nake faɗe mata iyayen gida kuma wallahi tallahi sai mun ci a shekara 2023 kenan allahu kwarai ko ke kika fito za mu mara miki baya to yin da kuka sa'adatu <laughs> sa'adatu ahmad bustani ne kin ji abin da yan uwanki suka faɗi ya kika ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan abu kan ba karamin abun farin ciki bane especially mutanen Najeriya ina so su koyi iyayena maza da iyayena mata su koyi su ga abin da ya faru America kowa san ita ce cibiya gaba ɗaya ita ce uwa duk duniya babu ƙasa kamanta to gashi yanda yau Allah ya canja sa. to muna fata mu ma insha Allah rabbul alamina ina so a yi koyi da wannan abu a cire hasada a'a mace ce wane ne alhamdulillah mata iyaye iyaye ne dama ai a gwada a gani mana insha Allah rabbil alamin Allah ubangiji ya ba mu sa insha Allah 2023 in Allah ya da muna fata mu samu mace ta zama vice president in Allah ya so ya da Allah kuma ya nuna mana to madam Gloria Laraba Shoda ke a matsayin ki na shugaban gamayyar kungiyoyin mata me yasa ba za ki ce za ki yi kokarin wa mace baya ta kalubalanci kujerar shugaban kasan ba me yasa sai mataimakiya eh to kin san america kin san shekara nawa suka yi kafin suka samu vice president sama da shekaru 200 to saboda haka ba za mu ce mata yanzu su zama president ba amma ba abun da allah ba zai iya yi ba mace tana iya ta zama vice president in mace ta fito wasu mata suka fito sai su ja baya ita wanda ta fito president sarah jibril ta fito amma ba ta wuce aspirant aspirant ba ta wuce primaries ba to ita ita jefa ma kanta ƙuri'a eh, Ba ta wuce primaries ba da ta ta wuce primary sai a ga ko mata za su zaɓe ta ko ba za su zaɓe ta ba yanzu mace ta fito har ta wuce primary har ta zama candidate sai mu mara mata baya mu kira duk mata su zo su mara mata baya ta ci zaɓe ni na tabbata in mace ta fito a yanzu yanda muke mata za su fito su mara mata baya ni na tabbata to me yasa kike ganin lokacin da Sarah Jibril ta fito ya zama na ita kaɗai ce ta kaɗa ma kanta ƙuri'a mata a wannan jam'iyyar ba su goyi bayan ta ba me matsalar a'a ba haka bane kin san ba mu da grassroots uh, representation na mata ba mu da grassroots kuma in za a yi Uh, primaries daga local government za a zaɓi mutane daga state parties za a zaɓi mutane a cikin party ba mu da mutane ba mu da mata a cikin daga woman leader kila sai wani irin secretary ko irin na mm. welfare secretary ko wani abu ake ba mata to an aka zaɓi all chairman mm. da vice chairman na local government zo su yi zaɓe aka samu delegates daga cikin house of assembly daga cikin chairmomi na eh, local government ba mata a ciki wa za su zaɓa that's number one na biyu mata ba su da kuɗi da za su zubar masu kuɗin ma ba za su zubar da kuɗin su ba za su yi tunanin su za su yi tunanin mazan su za su yi tunanin gidansu kafin su kashe kuɗi so kuɗi ne ake amfani da shi a primaries din banda kuɗi kuma akwai violence ana amfani da violence kin san kuma mata da not violent mata ba za su fito da adda da um, makamai ba su ce suna neman election saboda haka in mata suka ga wayannan abun sai su ja jiki mutane kuma an bi hotel an ba su kuɗi in suka fito wanda ya ba su kuɗi za su zaɓa abin da ya faru kenan saboda a matsayin ki na shugaban kungiyar mata ta kasa wannan ya zama kalubale a gare ki akwai abin da kike yi na yanzu na jawo hankalin mata akan irin wannan siyasar yanzu abu da muke muna gaya ma su gwamnoni su yi kokari su ba mata grassroots government su fara daga councillors su fara daga chairmomi su fara daga vice chairman eh, ssgs da sauransu da chairpersons na council kin san kansu chairpersons a eh, party leaders su fara daga wajen so that mata za su samu grassroots support ba wai sai an zama senator ba ba wai sai an zama house of rep ba daga wajen house of rep guda nawa ne yaushe za ta tashi har ta zo ta tara mutane amma aka samu grassroots support in aka zo primaries mata suna iya scaling through suna iya samun primaries so sensitization da muke yi kenan muka ga gwamnan da ya yi abin kirki ya sa mata da yawa cikin cabinet din shi sai mu bashi award haka muke sai mu je mu bashi award don mu encouraging din shi ya yi mu muka ga mu koma commissioner sai sa ko judges ne kowane ne dai inda suna da yawa sai mu bashi award so we are doing sensitization don basu ba su encouragement that's all we can do amma ina roƙon mata mu yi cooperation mu haɗa kai mu haɗa kai let us talk mu yi magana da one voice ba wannan ya ce a ah, wannan ba party dina ba wannan ya ce oh, bdp apc eh, abga menene menene no mace is mace ko da pdp ne ko da abga ne ko da wane ne da natasha ta fito mun bi ta har sdp office muka je muka, muka roƙa aka ba ta candidacy ta zama gubernatorial candidate na sdp muka kuma raka ta har eh, kogi muka yi supporting inta amma bata samu ba An ta kara fitowa za mu mara mata baya haka za muke yi mata muke mara ma baya mu we not politicians ko da pdp ne mace ne ko da apc ne inda mace ce ko da abga ne ko wane ne inda mace ce samu mara mata baya da mimi in kika tuna ta fito a benue ni da kaina har benue na ji muka mara mata baya so duka mata mu haɗa hannu mu rinka mara ma mata baya balaraba ta ce in ke ma kika fito gobe za mu mara miki baya kuma haka din ne abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta najeriya madam gloria laraba shuda da hajiya balaraba muhammad shugabar kungiyar mata fulani ta babban birnin tarayya abuja da kuma hajiya sa'adatu ahmed bustani da ke da zama a birnin tarayya abuja da wakiliyarmu madina dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma chibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada a manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet biyu hausa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke ashe. Masu sauraro a cikin kokarin da muke yi na ƙara ilmantar da masu sauraronmu a kowane lokaci. Sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar muku da wasu sabbin shirye-shirye wanda za ku iya jin su a cikin jerin shirye-shiryenmu a kowane mako. Yanzu ga ɗaya daga cikinsu. Matasa a duniyar gizo, yawo suke tamkar a cikin hazo. su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ka wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi a wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayannan ka zama kawai abin da za ka rika kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na ne nake zuwa saka duka saka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban sani zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a kafin hannunka. Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta tuhumi wasu 'yan Koriya ta Arewa su uku waɗanda suka ƙware a harkar kwamfuta da yunkurin damfarar da ta wuce ta dalar Amurka biliyan ɗaya da ɗigo uku. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga manyan ƙasashe a duniya da su tsara yadda za a riƙa yin rigakafin covid-19 na bai ɗaya sakatare janar na nato jens stoltenberg ya faɗa jiya laraba cewa janye sojojin ƙawance daga afghanistan da ya kiya daidaita zai kasance bisa sharaɗi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Binta S. Yaro da wanda ya daidaita muna sautin shirin Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga na birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.